masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 31 da ma mita 41 Ana iya kuma kama mu a can birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niyya FM. Haka zalika za a iya jin mu ta Facebook Live kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. ta Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 18 ga watan Mayun shekarar 2017 ita za mu yi. Shin sansanonin 'yan gudun hijira a Najeriya suna samun lafiyar matakin farko? a nawa ganin kamata ya gwamnatin najeriya ta tura manyan likitoci zuwa sansanin 'yan gudun hijira musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya gaskiya kula da lafiyar al'umma da ke sansanin gudun hijira abu ne wanda ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai ainin duba da yadda cututtuka ke addabar kananan yara da ke wannan sansani to sai kuma shan tattaunawar hirar da abokin aikin muhammadu lalo ya yi da wani mai bincike akan maganar maganin cutar sankara wato mubarak akwai sababbin gwaje-gwaje da yanzu suka fito ko a wannan taron da akwai kungiyar bincike wanda su suka samu award na bincike mafi tasiri a wannan karni eh, wanda sun yi fito da wani tsari na bin liquid da kwarid liquid biopsy wanda kawai kowane yanki na jiki za a iya dauka wanda ruwa ne ko jini ko ruwan jiki ko waye eh, wanda za a iya ko duba a ga ko akwai eh, wasu abin da suke yawo wanda suke kira circulating DNA. Kamar mu a can gida a wani mataki muke? Bayan mun karanto amsoshinku game da tambayar mu ta yau, za mu tattauna da Dr. Ahmad Gana, ɗaya daga ma'aikatan cibiyoyin kula da lafiya matakin farko a Najeriya. To Safinatu a can Najeriya da wasu kasashen ma da ke makwabtaka mm. da mu akwai maganan nan da fa kar a manta ta cutar nan ta sankarau eh. wadda ta kashe mutane ta illata wasu kuma tana dan yaduwa fa nan da can mm. wanda kuma ana ta kokarin shawo kan abin amma duk mm. da haka dai alhamdulillah ana dan samun sauki amma duk da haka an ce kula da kaya ya fi magani rigakafi ya fi eh, magani haka yake Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya je cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko a wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garko jikin sana da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma wata samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima da shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai shawa ko zai tari ya rufe bakin bakinsa watakila ko da dan tawul ko dan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina jin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan cuta na sankarau Allah ya sa mu dace likitoci To sai mu ce da fatan za a lura sosai kuma a kiyaye duk maganganun da likitoci za su yi. To kafin mu shiga cikin maganar lafiya a sansanonin 'yan gudun hijira musamman a matakin farko da yawanci zaka ji ana ta magana ko ku ji ana magana a wasu wurare amma ba a yi magana ko kuma yadda ya kamata na maganar sansanin 'yan gudun hijira ba. Ga karshen tattaunawar abokin aikinmu Mahmud Lalo tare da wani mai binciken kimiyyar magungunan cutar daji wato Mubarak Liman labaran wanda ya zo nan Amurka kuma ya kawo mana ziyara a lokacin. kamar akwai wani lokaci da mutum zai iya zuwa ya je a gwada shi a gani ko yana da alamun wannan cuta har ya ɗauki matakin gaggawa ko ku dai ita ba a iya mata irin wannan kamar da ake masu cuta. Warai da gaske ita ce ma cutar da su masu bincike likitoci suka fi ba ke ba da matukar kwarin gwiwa na cewa mutane eh, su yi kokari a dinga gwada su akai akai saboda ita wannan musamman mutanen wanda a dangin su akwai wani wanda ya taba kamuwa da irin wannan cutar sai da ita cuta ce da tana bin gado gado mm. eh kamar tana bin gado in kamar mutum mahaifin shi ko mahaifiyarsa mm. ko kawunsa ta taba kamu ko ya taba yin kamuwa da cutar kansa ko ya mutu daga cutar kansa to eh, dam eh, yiwuwar ya samu wannan cutar ya fi yawa ga wanda shi bai da irin wannan abin a cikin tsatsan shi ko mm. danginsa to irin wannan mutana ba da shawarwarin akai akai musamman idan lokacin da shekaru suka yawaita ana samun ta kananan yara musamman kamar ta jini da sauransu cuta ce wadda idan an gano ta da wuri ko an gano yiwuwar ta da wuri to akwai yiwuwar samun maganin ta mm. yawa da wuri ko ta hanyar a yi aiki a cire ko kuma akwai magunguna da za a iya ba wa shi wanda yake samu warka amma idan lokacin da ta kai mataki kamar dan tana da mataki kamar akwai mataki na farko mm. kamar shine initiation akwai mataki na biyu kamar progression akwai mataki na uku kuma wanda already ta mm. riga da ta zama advanced stage cancer wato wani eh, to wannan mataki na uku a nan matakin ne yana wuya ga kowa asibitoci daga likitocin sukan iya gya ma a shi yan uwan majinyanci cewa to sai dai a ci gaba dai da addu'a kuma za mu ci gaba kokari mu ma ta bangaren mu sai da abu ne mai wuyar shawo kai saboda abu ne wanda ya riga da ya bazu a cikin jiki amma wannan mataki na biyu da mataki na daya yawanci akwai magunguna kuma akwai eh, Eh, aiki da za a iya gudanarwa ko na operation ko na abu su dole wanda mutum ya samu likitoci mhm. wanda suke kwararru a wannan fannin da su iya ba shi shawarwarin da ya ya dace kwarai akwai gwaje-gwaje daban-daban mhm. da dama da kamar wannan gwaji yana da tsada a can misali najeriya da su yankin nijar ghana da sauran <clears throat> eh, yankunan eh, eh to gaskiya wannan shine abin da ya kani ba wai kawai tsada ba a sabida yanayin yadda bincike ke tafiya kai ta cutar kansa tana cikin cututtukan da su kansa a nan turai kamar yanzu ne ake samun kamar gagarumin nasara a kan bincike a kansu da sauransu so yawancin gwaje-gwajen da muke da su ma yanzu a can gida afirka bayan wannan taron da na halatta da kuma wasu karance-karance ne za ga uh, gwaje-gwaje ne ma wanda kamar sun zama tsohon yayi Mhm. a yanzu eh, eh, mu a can yankunan mu gwaje da muke kamar sun zama tsohon yayi eh, yawa akwai sababbin gwaje-gwaje da yanzu suka fito wanda mm. suna da precision kamar suna da sun fi ya gano abin da wuri yawa na gano abin da wuri kuma a bayan wannan yawancin kamar wasu gwaje-gwajen kamar na kamar ita cutar wannan hanji mm. abin da ake gwaji kamar colonoscopy ne wanda da a sa mutum wani abu ne ta dubure shi zuwa cikin hanjin wanda abu ne wanda yawancin mutane ba su so irin wannan gwajin ba akwai gwaje-gwaje wanda yanzu kaman eh, ko a wannan taron da akwai kungiyar bincike wanda su suka samu award na bincike mafi tasiri a wannan karni eh. Eh, wanda sun yi fito da wani tsari na liquid da liquid biopsy wanda mm-hmm. kawai kowane yanki na jiki za a iya ɗauka wanda ruwa ne ko jini ko ruwan jiki ko waye eh, wanda za a iya duba a ga ko akwai eh, wasu abin da suke yawo wanda suke kira circulating DNA. Kamar mu a can gida wani mataki muke? Eh gaskiya mu a gida na gyama ko shi wannan colonoscopy da misali na gyama ma ba kowane asibitoci bane suke da shi amma shi ne muna har yanzu muna matakai na irin. Eh to yana da dan tsada gaskiya kuma Uh, yawanci kamar da ka sani mu a can afirka muna da matsaloli na rashin in an samu abu ma mm. ba a mai da hankali wajen kula da shi da kuma sa mutane zai su yi course da training akai akai akan abun nan don kuma da samo sababbin yayin yayi saboda an yi abu yau za ka wata shekara za a ƙara yin wani wanda ya fi shi inganci wata shekara to mu kuma ga ƙarshen ta ga abin da aka yi tun 1990 ne still ake ta maniji da shi ake ta fama ake waye da mm. sauransu ba wai wani tsada ake da shi wanda ba za a iya ban da exact uh, kuɗin shi amma dai ba wai wani tsada ake da shi wanda wai wai wanda ya fi karfin gwamnatocin mu kuwa busurocin mu magana ce dai kawai ta rashin mai da hankali gaskiya na na jamo na gwamnatocin mu da sauransu mm. na irin nemo irin wannan abubuwan. Mm. Ah. to bari dan mai da kai wannan taro da kuka zo yanzu an kammala wannan taro an kwashe kusan kwanaki hudu zuwa biyar ana yi kamar kuma na san kasashe da dama sun zo wannan taro inda gayyato kamar da mm. aka gayyato ku kamar an cima wata matsaya ne a wannan ƙarshen taro kuku dai an kuma sa wani lokaci da za a sake haɗuwa nan gaba. eh ai da mun shi wannan taro wannan kungiya a taro da suke dukka shi wannan shine babban taron su wanda duk shekara wannan suke yin shi kamar yanzu na wani wata shekara za a yi a Chicago ne to amma bayan wannan sukan yi kananan tarurruka har ma a African kamar a bara sun yi taro a South Africa da kuma wasu kananan tarurruka da a Asia da kuma dai a nan su wasu state state amma wannan shine dai kamar babban taro da kusan kowa wanda yake ya kai wani a wani bincike na cutar kansa yakan zo kuma akan gabatar da sababbin bincike da aka yi akan cutar kansa da sababbin matakai na magani ko na kiyayewa na cutar kansa da sauransu so da haka abu ne wanda za a ci gaba da yi ba wai kamar wannan ne na karshe ba kuma an cimma muhimmomin gaskiya matsoyi kamar ne da baka wannan misali wannan eh, eh, sabon eh, gwaji da aka fito da shi na wannan liquid biopsy din mm. ah, kamar milestone a muke aka kalle shi a gagarumin nasara ne mm. a ita binciken cutar kansa saboda bincike ne wanda yake yana da sauki tunda jini ne za a duba ba wai eh, sai an wa mutum wani abu ko an soka mai wani abu ko mm. so yana kuma yana ba da damar a duba abin nan a the genomic har DNA din za a je a duba ga circulating DNA din so eh, to akwai wannan irin kamar nasarorin akwai nasarori da aka samu na wasu magunguna mm. da su kungiyar eh, lafiya da magunguna ta nan Amurka suka riga da suka ba wa ah, kaman suka ba wa uh, bisa na cewa a fara gwada su akan a fara ba wa marasa lafiya wanda da su wani magungunan suna kan mataki ne na gwaji hmm. a asibitoci to yanzu kuma an tabbatar cewa suna da suna da tasiri za a iya amfani da su hmm. to akwai wannan matakin da aka cimma akwai kuma dai wannan matakin da na gaya ma kamar wanda mu bincike muke kai da cewa lallai a ta'azzar a tsananta hmm. a wa mutane cewa na farko su fahimci ma ita cutar kansa wato kansa education hmm. su gane cutar su gane yaya me yake kawo ta su gane kuma yaya za su iya kiyaye kansu hmm. daga wannan samun wannan cutar kuma su gane za su iya gwaje kansu da eh, saboda wannan cutar kuma su nemi magani don saboda a rage a matakin farko yawan waɗanda suke kamuwa da da cutar su wanda suka kira preventive medicine so mm. eh, wannan shine yana da cin abu eh, abu na uku wanda aka cimma matsaya sosai akan da cewa lallai za a sa kaimi eh, su kungiyoyi masu zaman kansu da su masu da gwamnatoci da asibitoci za su gudanar da tarurruka da gangami da dama a nan amurka don su kara wayar da kan mutane mm. akan ita cutar da kuma matakai da za su iya dauka wajen kiyaye kansu da da kamar cutar wanda ya hada da wannan magana abincicika da yanayin eh, rayuwa da zamantakewa kamar daina shan taba da su daina shan giya da da yawanta motsa jiki eh, a da sauransu to mubarak wannan taro naku ya gudana ne a daidai lokacin da gwamnatin amurka wannan sabon gwamnati ta shigo take shirin rage irin yadda adadin kudaden take bayar wani tallafi domin gudanar da wasu ayyuka a bangaren kiwon lafiya ga kasashen masu tasowa musamman kamar namun afirka karkashin hukumar nan ta usaid mai tallafawa kasashe masu tasowa wani irin tasiri rage waɗannan kuɗaɗe daga nan gwamnatin amurka zai yi ga kasashenmu na afirka a fannin kiwon lafiya gaskiya a takaice wannan ma yana da na manta ne yana da cikin makalloli da abubuwa da aka tattauna sosai a wannan taro ba kawai ga ita kamar usaid ba akwai ta ainihin hukumar lafiya ma ta ita nan afirka nih wato national institute of health mm, wanda ta nan amurka mm. wanda a ta ita hukumar national cancer institute take wanda take bincike a kansu ta kansa da kuma wasu daban da wasu ciwuka da sauran wanda take kamar a ce hukumar lafiya ne ta Amurka mm. su kansu eh, ba an samu wannan abin da cewa ita wannan gwamnatin tana kokarin ta yanke budget su da wajen kashi arba'in mm. daga cikin 100 mm. wanda alhali wancan gwamnatin da ta gabata ma kara musu budget din ta yi da sauran su eh, kuma wannan kudaden kasafin kuɗi da ake basu su ne ke ba su damar ci gaba da gudanar da irin wannan bincike a matakai daban-daban a nan amurka da kuma ma mu kan wasu kamar yanzu wannan gayyatar da aka yi mun da zuwan da na wannan irin wannan kudaden su ne suka taimaka na iya zuwa na gabatar da wannan binciken kuma akwai damammaki wanda mutanen da suke bincike a can afirka suke samu da asia don su nemi kudade na tallafin bincike ko na binciken haɗin gwiwa da yan amurka wanda iya matukar taimaka wajen gano ciwuka da samar da magunguna wanda ah, suke da tasiri da sauransu so tabbas wannan eh, mataki na gwamnatin abubuwa ne wanda mutane da yawa a gun taron ba su yi na'am da shi ba kuma duka ah, kusan taron ya yi alawadai an yi eh, tar da wannan mataki har ma akwai eh, kamar dan karamin gangami da muke muka daddaga eh, kamar tutuci kwalaye eh, na ban yadda ba da mm. su wanda su manyan kungiyoyi suka ce su gabatar a ita majalisar dokoki na amurka kudin amurkawa ne baka ganin suna da <laughs> damar su ce ba za su ba da kudin su ba eh to ai kudin amurka ne to amma kuma waɗanda suke cin su ma ba su yadda ba suke so a bara yan amurkan ne yawancin wannan kungiyar kungiyar ta bincike yan amurka ba ma wai ta duniya ba amma dai akwai mambobi da yawa daga kasashe daban-daban eh, abin da nake eh, nufi shine a dai inda muka yi taron da yawancin waɗanda muka yi taro da su yawaitan waɗanda suke wurin suna ganin abu ne wanda kamar ba wai mataki ba ne wanda aka nemi ra'ayin amurkawan hmm. mataki ne wanda ita gwamnati ce kawai ta ga kashin <laughs> eh, eh, kanta ta ɗauki wannan wata kuma shi eh. sa suka ga cewa suna so su kai wannan matakin zuwa majalisar dokoki don hmm. su kalubanci wannan wannan matsayin na ita gwamnatin to amma kuma ai wasu suna ganin kam akwai sakaci a bangaren su gwamnatocin mu na afirka da suke dogaro ka cokan da irin waɗannan kuɗaɗen tallafi eh gaskiya akwai wannan tabbas ah, idan ka duba in kana irin nan kaman kasa na za ka ji takaici yana kama ka matuka sosai akwai abubuwa da dama wanda ba ma buƙatar da sai an taimaka mana a akai lalacewar mu ko talaucin namu bai kai a ce sai mun jira an yi mana wannan abin ba kuma ah, su a nan zaka ga na dai e, mutane da suke tara kuɗin nan da haraji da sauransu kuma ake ɗauka ake mutane aikace-aikace kuma har mu ake tallafa mana da shi mu a yayin a can e, za a samu abubuwan daga ma ma'adanai da sauransu amma kuma mutum ɗaya ko mutum biyu sai su ba bake da su kwashe wannan kuɗin su yi sama da faɗi da shi wanda ba zai amfani kowa ba ba zai amfani wasu wasu mutane ba kuma mu dawo muna kaman bara Eh, daga waɗannan a kasashe wanda suke kamar su sun samu ci gaba da sauransu tabbas akwai sakaci akwai kuma rashin mai da hankali akwai kuma rashin kishi a tattare da mu wanda ya samu mu da mu akan wannan mataki mai mai takaici gaskiya Mun tambaye ku a shafukanmu na Facebook da Twitter game da yadda kuke kallon maganar lafiya a sansanonin 'yan gudun hijira a Najeriya. ¡Ah, Sakon farko daga Umar Adamu Katagum ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. A nawa ganin kamata ya gwamnatin Najeriya ta tura manyan likitoci zuwa sansanin 'yan gudun hijira musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda aka yi imani cewa nan ne matattarar 'yan ta'adda da fatan shawara ta za ta yi aiki. Sai kuma sakon Abubakar Ibrahim Ololo Kurna ya ce gaskiya kula da lafiyar al'umma da ke sansanin gudun hijira abu ne wanda ya kamata gwamnati ta mai da hankali akai ainin duba da yadda cututtuka ke addabar ƙananan yaran da ke wannan sansani. Sai Sani Dahiru tudun iya ya ce uhm, hakika yau da gobe kullum akan ce mana ana taimaka masu da magani amma kuma muna ji kullum su 'yan gudun hijiran suna kokawa akan rashin magani hadda abinci ma. Philip Yakubu kuwa cewa yi ana wa ra'ayin VOA ya kamata likitoci su taimaka sosai wajen duba lafiyan 'yan gudun hijira domin wannan abin da ya same su ba son su bane. Sai Muhammad Sule garin rijiya ya ce yau da gobe hakika gaskiya ko da ta kare ne to ya kamata a bashi kayansa. Na faɗa haka ne ganin yadda ƙungiyoyi da ma gwamnatocin jihohi da na tarayya suke ƙoƙari wajen ganin sun kyautata harkokin kiwon lafiya a sansanonin 'yan gudun hijira musamman ma a nan yankinmu na arewa maso gabashin Najeriya don haka mun ga ayyukan da suke yi kuma muna yaba musu. Daga ƙarshe ina kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa waɗannan bayan Allah da kayayyakin abinci. Jawai ce haƙiƙa al'ummar da suka tsinci kansu a sansanin 'yan gudun hijira suna matukar buƙatar samun kulawa ta musamman a fannin lafiyarsu ganin yadda wurin yake na kazo nazo saboda haka dole ne za a cakuɗi wuri ɗaya wanda a sanadiyar hakan wannan zai iya harba wancan cuta to a gaskiya suna buƙatar samun kyakkyawar kulawa a fannin lafiya Allah ubangiji dai ya yi mana tsari da duk wani abin da zai sa mutum yin gudun hijira ba tare da shiri ba amin sai barista idris muhammad da maturu ya ce yau da gobe ai wannan batu a fili yake domin gaskiya 'yan gudun hijira na cikin yanayi mai kyau duba da yadda kungiyoyi na ciki da waje ke ta faman taimaka musu Sai Zainab Musa mai addu'a ta ce fatan alkhairi gare ku masu shirin yau da gobe ku tashi lafiya. Kamarad Abdullahi Mansur Dutse ya ce hmm yau da gobe kuna burge ni kun zama komai da ruwanku ta yadda kuke kara ilmantar da al'umma a kowane lokaci dama haka aikin 'yan jarida ya gada. Kabir Nasir shene ya ce yau da gobe maganar kula da lafiya ga 'yan gudun hijira ba a cewa gwamnati ba ta komai. Amma akwai kin gaskiya ga jami'an masu kula da rashin lafiyarsu duba ga yadda 'yan gudun hijirar suke kokawa sai abdulrashid jola musa gwadabawa ya ce salam yau da gobe a gani na kula da lafiya a sansanin gudun 'yan hijira ba yabo ba fallasa sai dai mu ce allah ya kyauta Muhammad Musa Dambam ya ce hashtag yau da gobe ina kuwa maganar kula da lafiya a sansanonin 'yan gudun hijira wannan zancen kanzan kurege ne idan aka yi la'akari da yadda suke a cunkushe guri guda ga rashin tsafta ga rashin abinci da ruwan sha mai kyau ga uwa uba rashin muhalli da dai sauransu kuma ta yaya za a samu damar kula da lafiya ta yadda ya kamata sai adamu dufe akuyam allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe a sansanin 'yan gudun hijira a wadata su da abinci da magunguna shi ya fi don su samu kwanciyar hankali allah ya taimaka alhaji umar gashuwa ya ce ga gaskiya gwamnatin najeriya na iya ƙoƙarinta akan kulawa da lafiyar 'yan gudun hijira sai dai rijiya ta ba da ruwa guga ta hana sai haruna bawa hassan ya ce lalle ya kamata a kula da kiwon lafiyar 'yan gudun hijira ta gina musu magewayi da kai musu magunguna akai-akai da kuma kwararrun likitoci sai kuma kaɗan daga cikin saƙonninmu na twitter zan fara da at gty mai dugu ya ce ya allah ka kawo mana zaman lafiya kowanne 'yan gudun hijira su koma gidajensu sai at ibrahim tsafatu ya ce ya kamata a sama wa 'yan gudun hijira tsabtatattun ruwan sha da muhalli da abinci don gudun tasurwar abin da ba a so ga lafiyarsu Adgarba Sabiola kuwa ya ce tabbas kula da lafiya wani babban muhimmin abu ne ga kowa ba ma 'yan gudun hijira kaɗai ba. Sai daga ƙarshe Adbarau Gambawan ya ce ya kamata ana baiwa 'yan gudun hijira kulawa ta musamman wajen ɓangaren lafiya tunda wajen kwanciyarsu da sauran muhallinsu akwai matsala. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu kai tsaye muna tare da Dr. Ahmad Gana, ɗaya daga cikin ma'aikata a hukumar lafiya ta matakin farko daga jihar Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa. <laughs> dai. Yawwa. to Dr. Ahmad ah, da farko ah, menene aikinka a wannan cibiya? So, ni na zaman shugaba ne na wannan hukuma na kula da kiwon lafiya a matakin farko a jihar Gombe. Wato mm. wanda ake kira Primary Health Care Development Agency na mm. Gombe. To muna magana kamar yadda ka ji a cikin sakonni mun tambayi mutane me suka sani game da wa'annan abubuwa na maganar lafiya matakin farko a musamman sansanonin 'yan gudun hijira kuma na san a wuraren bangaren ba za ku rasa yin wani abu ko kuma sanin wani abu akai ba da farko me zaka ce mana akan batun? kwarai da gaske alhamdulillah kamar yadda yan uwa suka yi bayanai da yawa akan abubuwan da suka shafi kula da 'yan gudun hijira alal hakika abubuwa ne wanda mun yi shi a baya musamman lokacin da mu a nan jihar gombe muka samu kam da aka bude ah. lokacin da jama'a fito daga jihar borno yobe da adamawa ah. a bisa kuma a sani na shine na farko dai abin da muka yi lokacin da aka buɗe wannan sansani shine mun buɗe karamin asibiti a wannan sansani na kula da su masu gudun hijira amfanin karamin asibitin nan kuma shine mun ajiye ma'aikata wanda an horar da su domin duk wanda ya zo su duba shi su tabbatar da cewar yana da koshin kiwon lafiya musamman ma mata da yara wanda ka san yawanci sukan so a galabaice mm-hmm. kuma a cikin ayyukan da aka sa shi ne su tabbatar wajen ah, yan gudun hijiran nan suke kwanciya waje ne wanda ah, akwai yalwacewa na yawan mutane a ɗakuna domin an san irin cututtuka da suke tare da idan aka samu cunkoso ko mm. waje ya kasance ɗaki ba isasshen iska ko abin sanya ɗaki a mm. wajen kuma sukan sa ido akan tsaftar wajen da waɗannan bayan Allah suke zaune mm. da wajen da suke zagayawa wajen kama ruwa da wajen haya mm. da kuma wajen dafa abinci da irin abincin da ake mm. dafa mu kuma abubuwa da suka shafi na kawo magunguna kuma yin rigakafi ga ah, yara domin ah, mutane sun fito daga su za ka samu yara musamman da suke kasa da shekaru biyar wasu sun fara rigakafi sun tsaya wasu ma ba a yi musu ba wasu tasu da wasu cututtuka wanda yakan samu a cikin jama'a da yawa. Mm. Duk waɗannan abubuwan abubuwa ne da ake tsari a kansu a duk lokacin da aka samu irin wannan hali da muka samu kanmu musamman a nan arewa maso gabas. Mm. To amma kan da al'amura suke kamar yadda wani daga cikin masu bayani yake mm. rijiya ta ba da ruwa guga ta hana yawa shi ne dama tambayar da nake sa makance ai kaji wani sako. Yawa akan samu irin wa'annan matsalolin na farko dai Eh, za ka samu matsala wajen da ka ce kana buƙatar kuɗi da za a gudanar da wannan ayyuka hmm. domin ba abubuwa ne wanda akan saka su a tsarin eh, kasafin kuɗi a kowane shekara ba inda hmm. matsala ita da ta taso ta gaggawa da yawanci gwamnatocin za ka samu akwai rashin isasshen kuɗaɗe a hannunsu ko kuma da muke aiki a cikin wannan a wannan eh, tashin idan muka bukaci kuɗin za ka za a samu amma ba za a samu iya yadda ake bukata mm. da zai biya bukatun al'umma ga baki ɗaya ba eh. duk lokacin da ka samu irin wannan sai ka duba ka ga menene yake da muhimmanci a cikin mm. abubuwan da ka zayyana za ka gudanar a wajen sai kasance to ka ba wa abubuwan muhimmanci to hmm. yawanci ta san in magunguna ne akwai irin magungunan cututtukan da ka san a irin wannan haɗakar za a iya haɗuwa da ita cututtukan da yawa kamar kwayoyin cuta da ke tashi daga jikin wannan koma jikin wannan a abubuwan da ya shafi tari a mura ko zazzabin cizon sauro saboda yanayin wajen da ake zaune ko kuma a ciwo na amai da gudawa ko kuma saboda rashin tsaftar wajen zama ko hmm. kuma rashin tsaftar ruwa ko na bahaya za an shiga wajen ba haya an fito ba a wanke hannu ba hmm. saboda haka an ɗauki cuta kuma an yi an ci abinci wannan ya kama hmm. wancan ya kama sai ka ga abin ya zama eh, matsala to yawanci in ka eh. tashi za ka nemo magunguna hmm. ka nemo magungunan da ka san za a bukace su da kuri na yau da kullun ne eh to yanzu amma tambayar da nake son maka saboda lokaci misali wannan abubuwan da ake na matakin lafiya a matakin farko da sauransu a sansanoni 'yan gudun hijira a kamar misali ya zaka in aka ce ka ba shi maki me za ka ce to akalla dai ba za a kasa samun kashe hamsin cikin ɗari ba ga ko ai ba a faɗi ga baki ba mm. domin nayi sama da yawa zai mm. kasance kamar an yi son kai ne eh. domin akwai matsaloli da yawa mm. ah, saboda ah, ka san yadda gudun ne wajen sansanin gudun hijira yake waje ne na na gaggawa ba waje ne na dindindin ba kamar ka je uh, camp da suke kasashen turawa da kasashen da ah. suka ci gaba za ka samu suna da wajaje da suke ajiye yan gudun hijira ko hmm. ba su yawanci za ka ga waje ne abu ya taso da gaggawa ke to a kawo mutane ko makaranta ne ko wani daki ne haka ko kuma wasu rumfa a ajiye jama'a to sai ka ga hmm. tsarin yadda mutane za su zo su zauna eh. hankali a eh, ba za a same shi eh, to amma yanzu a ƙarshe za ka iya misali mutane da suke su kuma sansanin 'yan gudun hijiran a takaice kana ga suna da tasu matsalar koko suna taimakawa wurin ba haɗin kai a mutane suna ba da haɗin kai domin ai duk mutumin da ya zo yake irin wannan sansani yana bukatan a taimaka masa mm. domin abin da yake ciki kai da kake kula da shi kai kake da hakkin ka taimaka masa mm. da dukkan iya bukatun da yake da shi ƙari ma ka ƙara kwantar masa da hankali mm. domin ya bar gidansa ya bar mazauninsa ya bar sana'arsa mm. wani ya rabu da iyalansa ya bai mm, ka samu goma bakwai cikin goma za ka samu ba ka cikin cikin ya cin su sai da kake kula da su sai ka yi hakuri kuma ka yi kokarin ka biya musu fiye yadda ya ba. to mun gode sosai da ta Ahmad wannan bayani naka ya taimaka matuka mun ji daɗin sa. Madalla, Allah ba mu alkhairi. To, kin ji shi fa shi Dr. Ahmad ya yi magana kuma inda ya ce ya ce kar a zurfafa kar a kuma wuce akalla dai an cimma kaso hamsin mm. cikin ɗari. To, da fatan gwamnatocin da suke jimu za su ci gaba da dagewa da ba da himma su kuma mutane su ci gaba da taimakawa ko da ba gwamnati ba ne. Mm, mm. To, yanzu kan duka duka yanzu a madadin. Safinatu Sudangi. Sai kuma Daniel Brown wanda ya da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Aiden Otuko sai Ibrahim Jarmai wanda ya haɗa mu da ku a Facebook Live. Ni ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba